ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب mun yi wa annabi Dawud kyautar ɗansa Suleiman wannan baiwa ce daga gare mu da kuma alfarma don idan sai ya sanyi ma dalla da bawa Suleiman hakika shi mai yawan tuba ne da komawa ga Allah